daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga dufai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin) sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim masu raro kun kamo sashen hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga nan birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a wannan fitowar wata ita ce zango na uku kuma na ƙarshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da yadda an na maɗaukakin sarki shine labarin duniya da ɗumi su muna kuma ɗauke da sharhin bayan labaru sai mu kawo muku shirin nan na kokun san daga nan sai ku ji shirin duniyar mu a yau sai mu karkare da shirin nan na irin amako da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Labarun duniya da farko ga kanunsu. ministan harkokin wajen iran ya ce tattaunawa da amurka ta hanyar shiga tsakanin oman ta shiga sabon zango sojan haramtacciyar kasar isra'ila guda ɗaya halaka a gaza kafin watsa labaran amurka sun ce sau shida yamanawa suna kakabo jiragen sama samfurin mq9 na amurka to yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarin duniyar ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran abbas arakci ya ce tattaunawa da amurka ta hanyar shiga tsakanin ƙasar oman ta shiga wani sabon zango ministan harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran abbas arakci ya faɗa wa kamfanin dinnacin labarun irna cewa an sami cimma matsaya tsakanin tagogin iran da na amurka akan cewa ranar laraba mai zuwa za a ɗora ci gaban tattaunawar wato a fagen ƙwararru ministan harkokin waje na jamhuriyar musulunci ta iran ya ƙada cewa tattaunawar ta gaba za a yi ta ne a tsakanin ƙwararru da zai kai ga shimfiɗa ƙa'idodin da za a iya ɗora yarjejeniya a kansu a yau asabar ne dai aka yi tattaunawa karo na biyu a tsakanin tagogin iran da na amurka cikin ofishin jakadancin ƙasar oman da ke birnin rome na kasar italiya ministan harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran wanda ya gabatar da taron manema labaru a bakin wato ofishin jakadancin kasar ta oman a birnin roma ya amsa tambayoyi mabambata da 'yan jaridu suka yi masa da a cike bayyana cewa an ɗauki sa'o'i hudu ana tattaunawar kuma a wannan karan ma tattaunawar ta yi armashi dangane tattaunawa ta gaba ministan harkokin wajen iran ɗin ya bayyana cewa za a yi ta ne a ƙasar oman kuma a ranar asabar mai zuwa inda za a sake haɗuwa domin ganin inda nazarin ƙwararru da za su fara tattauna ranar laraba ya isa ministan harkokin wajen na iran ya kuma kore cewa amurka ta bijiro da wata magana idan ba ta makamashin nukiliya ba ya kuma ƙada cewa batun makamashin nukiliya ne aka bijiro da shi kuma a kan shi muka yi magana sojan haramtaccen ƙasar isra'ila guda ɗaya ya halaka a gaza kafafen watsa labarun haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ambaci cewa ɗaya daga cikin sojojinsu ya halaka a gaza yayin da wasu hudu suka jikata bayan da aka kawai mota take ɗauke da su mai sulki hari majarta kuma ce ana ci gaba da yin faɗa mai tsanani a tsakanin sojojin isra'ila da kuma 'yan gwagwarmaya a yankuna mabambanta na zirin gaza majiyar ina ko cewa ta yi 'yan gwagwarmaya sun tarwatsa wata tankar yakin haramtaccen ƙasar isra'ila ta hanyar tashin wani bom da aka dasa a kan hanya an ga jigin yakin haramtaccen ƙasar isra'ila mai saukar angulu yana jigila waɗanda suke jikata da kuma halaka a wannan yanki a gefe ɗaya ina da dama sun yi shahada da sanadiyar wasu hare-hare da 'yan sahiyoniyar suka kai a kan yankin gaza tun da safiyar yau asabar ne dai 'yan sahiyoniyar suka rika kai hare-hare wanda ya sanadiyar shahadar falasɗinawa talatin to kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran kafar watsa labaru ta news fox ta amurka ta ce sau shida yaman ta kakkaɓo jiragen amurka samfurin mq9 a ƙarƙashin gwamnatin trump tashar talabijin ɗinta news fox ta ƙasa amurka mai ra'ayin 'yan mazan jiya ta watsa wani rahoto wanda yake cewa daga lokacin da donald trump ya zama shugaban ƙasa saushe da sojojin yaman suka kakkaɓo jiragen san marasa matuƙi samfurin mq9 rahoton na tashar talabijin ɗin fox ya kuma yi ishara da yadda sojojin neman suka kakkaɓo jirgin samar matuki da maricen juma'a nan wanda shine karo shida tun daga ranar uku ga watan maris wani sashe na rahoton cewa kowane ɗaya daga cikin jiragen marasa matuƙin da wato samfurin mq9 da yan yamma ɗin suka kakkaɓo shi kudinsa shine dala amurka miliyan 30 bugu da ƙari rahoton ya bayyana cewa sau talatin da biyar sojojin amurka suka kai wa ƙasar yaman hare-hare amma kuma duk da haka har yanzu sojojin yaman ɗin suna ci gaba da kaiwa waɗannan jiragen na amurka masu tsadar gaske hari hakanan kuma sojojin neman suna ci gaba da hana wucewar jiragen ruwa da suke zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila wannan rahoton kuma ya ishara da sojojin ƙasar yaman suke kaiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila hare-hare da makamai masu linzami masu cin dogon zango daga fara kai farmakin a aksa zuwa yanzu dai adadin jiragen amurka samfurin mq9 da sojojin yaman suka kakkaɓo sun kai goma sha shida sai dai wata majiya ta bayyana cewa jiragen da sojojin yamma ɗin suka kakkaɓo sun kai ashirin wani jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya sanarwa talbijin ɗin ta fox cewa a shekara ta 2024 amurka ta kera jiragen mq9 guda 230 amma ƙasar yaman kaɗai ta kakkaɓo goma sha shida daga cikinsu to a tunisia kotu ta ɗaure 'yan adawar siyasa masu sukar shugaban ƙasa a jiya juma'a ne dai kotun ta yankewa masu sukar salon shugabancin kais Sa'id hukuncin zaman kurkukun bisa wato tuhumarsu da cewa suna shiryawa ƙasa maƙarƙashiya an ga dai 'yan adawa da dama suna yin zanga-zanga domin nuna ƙin amincewa da irin waɗannan hukunce-hukunce ƙarshen labarin duniyar kenan. To madalla yanzu kuma ga shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka haɗa da sharhin bayan labaru, shirin nan na kokun san duniyar mu a yau sannan za mu karkare da shirin nan na irin amma ko da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ba ɗaya kuma da haka muke ban kwana da ku. to sharhin yau da zai dubi ne dangane da batun ziyarar da ministan tsaro na kasar saudiya ya kawo kasar iran tare da ganawa da manyan jami'ai na kasar iran da suka hada da jagoran jin juhalin musulunci da kuma shugaban kasa da babban sakataren majalisar tsaro ta kasa da kuma sauran jami'ai a ranar alhamis inda ta gabata ce dai ministan tsaro na kasar saudiya ya kawo wata ziyara aiki a birnin tehran da gana da manyan jami'ai da suka hada da jagoran juyin juhalin musulunci na kasar iran din tare da mika masa wata takarda daga sarkin kasar saudiya salman bin abdulaziz jagoran juyin juhalin musulunci na iran ayatollah sayyid alhamdulillah ya jaddada yayin ganawa ta su cewa iran din a shirye take domin ta yi aiki kafada da kafada tare da saudiya a dukkanin bangarori domin cin gajiyar al'ummomin kasashen biyu da ma sauran duniya musulmi tare da yin ishara da cewa dukkanin ci gaba wanda iran din ta samu a dukkanin bangarori na ilimin kimiyya da kuma fasaha iran din a take ta taimaka ma saudiya a waɗannan bangarori wannan dai yana zuwa ne a lokacin da ministan tsaron kasar ta saudiya yarima khalid bin salman dan uwa garima muhammad bin salman mai jiran gado na kasar saudiya din yake ganawa da jagoran jun juhalin musulunci na iran din ayatollah said al a birnin tehran a yammacin wannan alhamis wanda kuma ya mika wani sako na wasiƙa ta musamman daga sarkin saudiya din salman bin abdulaziz ga jagoran jin juhalin musulunci na iran ayatollah said da khamenei sannan kuma jagoran ya ce mun yi imanin cewa dangantaka wadda ke tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran da saudiya za ta kasance mai amfani ga kasashen biyu kuma kasashen biyu za su iya ƙara ƙaimi matuka domin ƙarfafa wannan dangantaka da kuma ƙarfafa junansu ya da cewa yana da kyau matuƙa yan uwa a yankin su haɗa kai da kuma taimakon juna fiye da dogaro da wasu aitullah sai da ali hamna'i ya da cewa faɗaɗa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu ba abu ne da makiya za su yi farin ciki da shi ba amma kuma ya zama wajibi a hakan domin kuwa amfani ne na ƙasashen guda biyu da kuma ƙasashen yankin da ma al'ummar musulmi na duniya ministan tsaron saudiya ya bayyana matuƙar jin daɗinsa game da yadda ya zo birnin tehran kuma irin karɓar da ya samu sannan kuma ya ce yana ɗauke da ajanda ne ta da alaƙa tsakanin ƙasarsa da kuma iran da kuma yin haɗin gwiwa a dukkanin ɓangarori a tsakanin ƙasashen guda biyu sannan kuma ya ƙara da cewa muna fatan wannan tattaunawa mai ma'ana za ta samar da kyakkyawar alaka a tsakanin saudiya da jamhuriyar musulunci ta iran fiye da kowane lokaci a tarihi to a ɗaya ɓangaren kuma bayan kammala ganawarsa da jagoran juyin juhalin musuluncin ministan tsaron kasar ta saudiya ya gana da shugaban kasar iran mas'ud fizishkiyan inda shugaban na iran ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran ɗin da saudiya za su iya zama abin koyi ga haɗin gwiwa na al'ummomin yankin sannan kuma ya jaddada cewa haɗin kan ƙasashen musulmi wani lamari ne wanda ake da buƙatar sa domin samun zaman lafiya tsaro da ci gaban tattalin arziki mai ɗorewa a tsakanin ƙasashen yankin sannan kuma shugaban na iran ya ce tabbas irin matakai da ake ɗauka a baya-bayan nan sun yi nuni da cewa ƙasashen yankin a shirye suke su bayar da dukkanin haɗin kan da ya kamata domin kaiwa ga wannan buri sannan kuma ya ce babban misalin hakan shine irin rawar da saudiya take takawa da kuma irin kusancin da ake samu a tsakanin iran da ƙasar saudiya dangane da batutuwa da suka shafi yankin gabas ta tsakiya da ma duniyar musulmi baya ga haka kuma shugaban na iran ya jaddada zurfafa dangantaka ta addini da al'adu da tarihi a tsakanin kasashen musulmi yana mai jaddada wajibcin karfafa haɗin kai a tsakanin al'ummomi na kasashen musulmi shugaban iran din ya ce al'ummar saudiya 'yan mu ne kuma tun farko da mu ta kama aiki mun yi iyakacin kokari na karfafa alaka ta 'yan kwantaka a tsakanin dukkanin kasashen musulmi sannan kuma ya ce idan kasashen musulmi suka cimma matsaya ta bai daya da kuma haɗin kai na hakika da gaskiya to gwamnatin yahudawan sahiyuniya ba za ta sake haifar da bala'i irin na kisan bil'adama kamar yadda yake faruwa a halin yanzu a yankin zirin gaza ya kuma taɓo batun muhimmancin ajiye bambance-bambance a gefe kuma inganta haɗin gwiwa a yankin baki ɗaya shugaban na iran ya jaddada cewa shugabannin kasashen musulmi za su iya yin aiki tare da junansu kuma su gabatar da wani abin koyi na rayuwa tare da wadata da ci gaba na tattalin arziki da kuma karfafa al'ummominsu da ma zama abin koyi ga al'ummomin duniya ya kuma yaba da ra'ayin kafa kungiyoyi na aiki na haɗin gwiwa a dukkanin bangarori daban-daban na siyasa tattalin arziki tsaro a tsakanin iran da saudiya ƙasar ta saudiya da ƙasar iran dukkaninsu dai sun jaddada wajibcin karfafa irin wannan hulɗa da kuma yin aiki tare kamar da kuma wannan batu ya shafi har da bangaren tsaro da kuma aka tattauna wannan batu a lokacin da babban hafsan hafsoshin sojin kasar iran manju janar muhammad bakiri ya shaida wa yarima khalid bin salman a gana wadda suka yi abinan tahiran cewa tabbar kyakkyawar alaƙa da take tsakanin ƙasashen iran da saudiya da kuma sojojin waɗannan ƙasashe za ta kawo yanke ƙauna ga makiya da kuma sanya farin ciki ga abokai na saudiya da iran da ma sauran ƙasashen musulmi sannan kuma bakiri ya gode wa kasar ta saudiya kan halarta da ta yi a matsayin mai sanya ido a babban atisayen sojojin ruwa na tekun india wanda aka baiwa suna da ions wanda aka fi sani da imex a shekara ta 2024 iran rasha da kuma oman sun sa gudanar da wannan atisayi a tekun india tare da halar togogi na masu sanya ido daga kasashe da dama na duniya wanda suka hada da saudiya india thailand pakistan qatar da kuma bangladesh yarima khalid ya bayyana godiyarsa matuƙa ga jamhuriyar musulunci ta iran da kuma babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar iran bisa kyakkyawar tarba wadda aka yi musu tare da tawagar su a birnin tehran yana mai cewa karamci wanda kuka nuna mana ya nuna kyakkyawar alaƙa mai ƙarfi wadda take a tsakanin ƙasashen iran da saudiya da dama da gaske masana dai sun yi imani cewa karfafa irin wannan alaka a tsakanin kasashe masu matukar mahimmanci da tasiri a yankin gabas ta tsakiya game da kuma suke da babban tasiri a cikin kasashen musulmi wato iran da saudiya lamari ne wanda alfaninsa ba wai kawai zai takaita ga al'ummomin waɗannan kasashe ko gwamnatocinsu ba ne kawai a'a hakan zai koma ga al'ummomi na musulmin duniya ne baki ɗaya game da kuma zai taimaka matuƙa wajen takawa masu hankoron haifar da matsaloli a cikin al'ummar musulmi birki musamman ma yahudawan sahiyuniya da suke aiwatar da kisan kiyashi da landan da tsoma baki a cikin harkokin kasashen musulmi musamman a yankin gabas ta tsakiya. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar goma sha tara ga watan Afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 21 ga watan Shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 79 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha tara ga watan Afrilun shekara ta 1946 aka kawo ƙarshen aikin majalisar ƙasashen duniya wadda ake kira da league of nations an kafa majalisar ne bayan yakin duniya na ɗaya sannan kuma shugaban kasar amurka na wancan lokaci woodrow wilson shine ba da shawarar kafa wannan majalisa amma majalisar dokokin kasar amurka ta ki amincewa kasar ta shiga a cikin wannan majalisa kasashe 49 ne dai suka fara tafiyar da majalisar a shekara ta 1920 kuma cibiyar majalisar tana birnin vienna na kasar austria bayan kwashe shekaru goma sha tara majalisar tana aiki aka fara yakin duniya na biyu bayan kawo ƙarshen yakin a shekara ta 1945 shekara ɗaya bayan haka ne kuma aka kafa majalisar ɗinkin duniya wato united nations a birnin san francisco wanda yake cikin jihar california a ƙasar amurka kuma aka amince da birnin new york ya zama cibiyar majalisar ɗinkin duniya sannan kuma a ranar irin ta yau goma sha tara ga watan afrilu na shekara ta shida aka kawo ƙarshen aikin majalisar ƙasashen duniya ta lake of nations masu saurare ko kun san cewa shekaru ashirin da suka gabata a ranar irin ta yau wato kuma sha tara ga watan afrilun shekara ta 2005 aka zaɓi paparoma benedict na goma sha shida a matsayin shugaban majami'ar katolika ta duniya wannan zaɓe dai ya biyo bayan rasuwar paparoma john paul na biyu ne a ranar biyu ga watan afrilu na waccan shekara an haifi paparoma benedict a shekara ta 1927 a ƙasar jamus ya fara karatunsa a makarantar addini ta ƙasar jamus shekara ta 1951 ne kuma ya zama paparoma a shekara ta 1951 ne kuma ya zama fasto sai kuma a shekara ta 1977 ya kai ga samun mukamin kadinal banda hukuma a shekara ta 1981 aka zaɓe shi a matsayin jagora na hukumar kare ilimin kiristoci ta fadar vatican amma bayan ya zama roma ya fuskanci matsaloli da dama waɗanda suka hada da tunan sililin da aka yi wa wasu malaman coci waɗanda suke aikata wasu abubuwa na rashin kyawawan ɗabi'u da kuma cin hanci da rashawa a tsakanin ma'aikatan fadar vatican wannan da wasu abubuwan daban su ne suka sanya paparoma benedict ya sauka daga kan sa a cikin watan fabrairun shekara ta 2013 masu saurare ko kun san cewa shekaru 2057 da suka gabata a rana irin ta yau bisa wasu bayanai na masana na tarihi 19 ga watan afrilu na shekara ta 33 kafin haihuwar annabi isa alaihi aka bude dakin karatu na farko na jama'a a duniya wanda kowane mai ilimi ke da damar shiga a cikinsa domin yin bincike a birnin roma kafin romawa dai somariyawa da oshiriyawa da babilawa gami da farisawa da dai sauransu suna da ɗakunan karatu babban ɗakin karatu na australiyawa shine ya shahara a cikinsu sannan kuma waɗannan ɗakunan karatu ba su isa ga wasu sassa na al'ummomin duniya ba a iran an saka kayan jama'a wanda kowa zai iya yin magana kuma ya amfana da su a cikin ɗakin karatu wanda aka buɗe sannan kuma ita ce ƙasa ta farko a duniya wadda ta kafa wata cibiya wadda ta haɗa littafai waɗanda aka tarjama su a cikin harsuna daban-daban sannan kuma iran ita ce ƙasa wadda aka samar da irin wannan tsari tun ɗaruruwan shekaru kafin haifar annabi isa alaihi salam a zamanin sarki husro da kuma sarki anishirban kuma an samu fassarar wasu daga cikin littafan da aka saka a babban ɗakin karatu na wancan lokaci zuwa harshen farisanci da kuma wasansu daga baya an tarjama su zuwa wasu harsuna na daban musamman ma harsunan turancin ingilishi rashanci da kuma harshen faransanci masu saurare ko kun san cewa shekaru 937 da suka gabata a rana irin ta yau kamar yadda kisoshin tarihi suka nuna a watan shawwal na shekara ta 500 da koma bayan hijira aka haifi ibn arzak alfaraki shahararren malamin hadisi da fikihu sannan kuma masanin tarihi tun yana matashi ya fara karatun fikihu da hadisi wanda kuma ya fara karatunsa ne da harshen larabci a lokacin da yake cikin karatuttukansa ya mai da hankali matuƙa a bangaren tarihi sannan kuma daga baya ya fara nazari a kan al'amura da suka shafi hadisi a lokacin tafiye-tafiye da ya yi a sassa daban-daban na garuruwan musulmi alfaraki ya san abubuwa da dama waɗanda suka shafi ilimin tarihi da kuma zamantakewa ta talakawa da jama'a da kuma al'adu game da ilmomi da suka shafi al'ummomin ƙasashe da ya halarta waɗannan tafiye-tafiye na ilimi sun ba shi dama matuƙa wajen sanin abubuwa da dama waɗanda bai sani ba bilhassani ma galibin abubuwan da suke cikin littafinsa na tarihul faraki sun samo asali ne daga abubuwan da ya lura da su da kuma waɗanda ya shaida a tafiye-tafiye da ya a waɗannan birane ga dukkanin alamu dai sauran ayyuka waɗanda wannan babban marubucin tarihi musulmi ya yi sun haɗa da wasu littafai daban-daban waɗanda an buga wasu daga cikinsu wasu kuma ba a samu damar buga su ba ta yadda wasu ma sun bace ba su so hannun masana ba ba ga kuma akwai rubuce-rubuce waɗanda ya a fuskoki na siyasa da kuma al'adu da kuma zamantakewa ta al'ummomin ƙasashen duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 30 da sa gabata a rana irin ta yau 19 ga watan afrilun shekara ta 1995 aka lalata ginin gwamnatin tarayya wanda yake birnin oklahoma babban birnin oklahoma na kasar amurka sakamakon fashewar wata mota da aka ajiye da bamabamai a gaban ginin fashewar da ta kashe mutane 168 tare da raunata wasu kimanin 500 wani tsohon sojan amurka mai suna timothy mbc ya bayar da wani bayani wanda yake cewa shi ne yake da alhakin aje wannan mota sannan kuma shi wannan mutum mamba ne na kungiya ta masu tsatsar ra'ayi waɗanda aka sani a ƙasar amurka waɗanda suke amfani da hanyoyi daban-daban wajen aiwatar da ayyukan ta'addanci waɗanda hatta amurkawa fararen fata ba tsira daga tsatsar ra'ayi na waɗannan mutane ba. duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata. wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa da tsaro da sauransu. inda muke masu ƙarin bayani sana da ƙarshe mu jira masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da yakin tattalin arziki ko kuma kasuwanci wanda gwamnatin shugaba Donald Trump na ƙasar Amurka ya fara da ƙasar China da yadda hakan yake iya shafar matsayin dala amurka a matsayin kudade da suka mamaye harkokin kasuwanci a duniya na shekaru da dama da farko kasashen china da amurka sun fara yakin tattalin arziki a tsakaninsu ne tun da dadewa amma al'amarin ya bayyana a fili ne a shekara ta 2018 a lokacin da shugaba donald trump na ƙasar amurka ya fara ɗorawa kayakin china wanda suke shigowa amurka kudaden fito fiye da yadda aka saba da kuma sanyawa kayakin kasuwanci na china wasu ƙarin shinge na shiga ƙasar ta amurka sannan manufar gwamnatin amurka ita ce tilastawa ƙasar china ta sauya abin da amurka take kira rashin adalci ko kuma rashin daidaito a harkokin kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu wanda kuma zai kasancewa gwamnatin amurka matsala babba a makomar tattalin arziki da kuma matsayin dala amurka wacce take mamaye da harkokin kasuwanci a duniya a halin yanzu dai da dala amurka ne ake mafi yawan harkokin kasuwanci na ƙasa da ƙasa kuma da ƙimar dala amurka ne ake yi da sauran kuɗaɗen ƙasashen duniya banda haka amurka tana zargin china da neman sace ilimi da fasahar zamani daga amurka zuwa china wanda wannan rikicin ya ci gaba har zuwa ƙarshen zangon farko na shugabancin donald trump a cikin watan janairun shekara ta 2020 sannan zuwa lokacin amurka bata cimma manufofinta na shiga wannan yakin na kasuwanci da ƙasar china ba sannan gwamnatin joe biden a lokacin da ta karɓi shugabancin ƙasar amurka bayan trump bata sauya ƙarin kudaden fito wanda trump ya ɗora wa ƙasar china a lokacin shugabancinsa ba sannan a lokacin yakin zaɓensa na watan nuwamban shekara ta 2024 donald trump ya bayyana cewa idan ya ci gaba da shugabancin ƙasar china masu shigowa ƙasar amurka haraji ko kuma kudaden fito na kashi 60 cikin 100 sannan da ya lashe zaben shugaban ƙasa sai ya fara da kashi 10 cikin 100 a ranar 1 ga watan fabrairun shekara ta 25 da muke ciki sai kuma a ranar 4 ga watan maris na wannan shekaran ya ƙara wani kashi goma cikin ɗari sai a ranar goma ga watan ya ƙara wani kashi goma cikin ɗari a nan sai ƙasar china ta ƙara wa kayakin amurka masu shigowa ƙasar china kashi goma sha biyar cikin ɗari daga ciki hada kayakin gona ko kuma abinci sai kuma a ranar biyu ga watan afrilu shugaba trump ya ɗaga kuɗaɗen fito na kayakin china masu shigowa amurka zuwa kashi 54 cikin dari a nan sai kasashen biyu suka yi ta kara wa juna kudaden fito har ya kai kashi 145 na amurka sannan china kuma ta kara wa kayakin amurka masu shigawa kasar china kudaden fitowa har na kashi 125 cikin 100 daga nan sai kasar china ta ce idan amurka ta ƙara ɗorawa kayakin kasar china ƙarin kudaden fito to za ta ƙyale ta don a lokacin harkokin kasuwancin kasar china ba za su iya ɗaukar kuɗaɗen fito na kayakin amurka fiye da haka ba daga nan sai gwamnatin amurka ta da wayoyin selula da kuma kwamfutoci da wasu kayakin lantarki daga wannan kudaden fito da ta ɗorawa wa kayakin china wato babban matsalar da amurka take fuskanta a nan shine kayakin da ake samarwa a cikin ƙasar amurka kayakin da ake kerawa ko kuma ake samarwa a cikin ƙasar amurka baya wadatar da mutanen ƙasar ko kuma cikin gida don haka kayakin da ake shigo da su da ƙasashen waje wato imports ya fi abin da ake samarwa a cikin gida ballantana a kai shi ƙasashen waje amma ƙasar china kuma akasin haka ne wato kayakin da take samarwa a cikin gida ya ishe ta har tana sayar da su a kasuwannin duniya musamman kasuwar ƙasar amurka a matsayin babban kasuwa ga ƙasar china don haka yawan kayakin ƙasar china da suke shigowa amurka sun fi yawa a kan kayakin amurka da suke shiga kasuwannin ƙasar china don haka dogaron ƙasar china da kayakin da suke shigowa daga amurka kaɗan ne idan an kwatanta da kayakin china da suke shiga ƙasar amurka wannan halin haka yake tun shekara ta 2001 a lokacin da ƙasar china ta shiga ƙungiyar kasuwanci ta duniya wato wto tun lokacin ne da har zuwa shekarar da ta gabata amurka tana ƙara shigo da kayaki daga ƙasashen china da turai da kuma gabas ta tsakiya tun shekara 1980 ne dai zuwa sama amurka ta gano cewa harkokin kasuwanci da sauran ƙasashen duniya baya tafiya kamar yadda ya dace saboda ana cutar da ƙasar amurka don haka ne ta buƙaci a yawaita samar da kamfanoni a ƙasar amurka wanda za su wadatar da ƙasar su kuma sai da sauran a kasuwannin duniya daga ciki har da ƙasar china amma a halin yanzu ba haka yake ba don haka a maimakon haka amurka ta zaɓi ƙarawa kayakin da suke shigowa amurka kuɗaɗen fito don ta yi amfani da kudaden wajen samar da kamfanoni da kuma bunƙasa ayyukan noma da sauransu a cikin ƙasar ta yadda za su wadatar da kayakin kasuwanci na ƙasar amurka a cikin gida su kuma sai da abin da ya rage a kasuwannin duniya don haka sai ta sami riba mai yawa to amma da alamun amurka ta makara kuma mai yiwuwa nan da shekaru masu zuwa ƙasar za ta kasance mai shigo da mafi yawan bukatunta daga ƙasashen waje saboda abin da take yi a yanzu na ƙara lalata tattalin arzikin ƙasar ne. sannan masana suna ganin yawan kayakin kasuwanci tsakanin amurka da china ya fara yawa ne tun lokacin da ƙasar china ta fara shirinta na gyaran tattalin arzikin kasar daga shekarar 1970 zuwa sama suna a lokacin da ƙasar china ta shiga ƙungiyar kasuwanci ta duniya a shekara ta 2021 musayar kakin kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu ya fara ƙaruwa da sauri sannan a lokacin ne kuma ƙasashen biyu suka zama abokan kasuwanci mafi girma ga juna a duniya ƙasar amurka tana ƙara yawan shigo da kayakin china zuwa cikin amurka har sai da ya kai ga yawan kayakin da amurka take shigo da su daga china sun ɗara na abin da china take shigo da su daga amurka a shekara ta 2017 kaɗai da dala amurka biliyan 373.6 wannan ya ci gaba da ƙaruwa a kowace shekara don haka amurka ta fara fahimtar hatsarin dogaro da kayakin china mai yawa kamar haka kuma karuwa yake a kowace shekara sannan hatsarin haka ya bayyana ne suka gano cewa kudaden kasar china wato yen suna da tsayayyen farashi wanda baya canzawa a yayin da dala amurka take sama ta yi ƙasa a wasu lokuta a ne sai gwamnatin bush karami da obama suka fara sanya kudaden fito ga wasu zababbun kayaki da suke shigowa amurka daga ƙasar china da kuma takaita yawansu daga ciki har da kayakin saƙa wato yadudduka wa'anda ake saƙawa a ƙasar china sun ɗauki wannan matakin ne don kare masakun ƙasar amurka daga faɗuwa tunda yaduddukan da ake shigo da su daga ƙasar china suna da sauƙi kan wa'anda masakun ƙasar amurka suke samarwa tunda ƙasar china tana ba da su ne a kan farashi mai rahusa haka ma gwamnatin ƙasar amurka ta zargi ƙasar china da tallafawa kamfanonin ƙasar da suke samar da ƙarfin alminium da kuma steel ko kuma baƙin ƙarfe a shekara ta 2016 ne shugaba trump na ƙasar amurka ya zargi ƙasar china da satar fasahar amurka wanda ya kai ga kamfanonin kwamfutoci da wayoyin salula masu tsada daga ƙasar china sun sami kasuwa babba a ƙasar ta amurka don haka ne shugaba trump a lokacin ya haramta kamfanin ƙera wayoyi hawawi ya ɗora masa takunkumin amfani da manhajar android na ƙasar amurka da haka kuma kasuwar hawawi ta mutu a amurka da kuma sauran ƙasashen duniya saboda rashin amfani da manhajan tafiyar da wayoyi na android duk da cewa wayar tana da inganci fiye da samsung na ƙasar amurka don haka kayakin china sun fi yawa a amurka a kan kayakin amurka da suke shigowa china amma duk tare da haka harkokin kasuwanci tsakanin china da amurka sun ci gaba da haɓaka da sauri wannan ya kai ga wasu kayakin china sun kwace wasu kasuwanni a ƙasar amurka kuma tattalin arziki na ƙasar china ya girma har ya zama tattalin arziki mafi girma na biyu a duniya bayan ita amurkan ta wuce na sauran kasashen duniya gaba ɗaya wannan ya da hankalin gwamnatocin ƙasar amurka saboda a halin yanzu kuma ƙasar china ta zama barazana ga tattalin arzikin ƙasar amurka sannan da kuma siyasarta ta mamaya da kere da take wa sauran ƙasashen duniya bincike ya nuna cewa amurkawa kimanin miliyan 1.2 ne suke aiki a kamfanonin da suke aika kayayyaki zuwa ƙasar china sannan amurkawa wanda suke aiki a manya-manyan kamfanonin china a amurka kimanin 197 ne sannan amurka ta zuba jari na dala amurka biliyan 500 a ƙasar china zuwa ƙarshen shekara ta 2019 don haka daga ƙarshe dai masana suna ganin magance matsalar kasuwanci tsakanin china da amurka ba wanda ƙara kudaden fito zai magance shi ba saboda amurkawa sun fi buƙatar china ba akasi ba sannan matsalar da amurka take fuskanta ita ce ta tsarin gina tattalin arzikin ƙasarta wanda ya bambanta da na ƙasar china gaskiyan al'amarin dai ita ce kamar yadda bincike da kamfanonin dillancin labarun associated press da kuma reuters suka gudanar da kuma hirarraki da suka yi da masana kwararru a harkokin kasuwanci da tattalin arziki ya nuna cewa abinda trump ko gwamnatin ƙasar amurka take a halin yanzu cutarsa ya fi amfaninsa ga tattalin arzikin ƙasar ta amurka sun ce ƙara kudaden fito kan kayakin da suke shigowa amurka daga ƙasashen waje daga ciki har da ƙasar china zai ƙara cutar da tattalin arzikin ƙasar ne fiye da gyaran sa. wasu masana dai sun ƙara da cewa wannan zai ƙara gaggauta faduwar dala amurka a matsayin kudaden musaya mafi rinjayen harkokin kasuwanci a duniya wanda kuma zai ba wa wasu kudaden damar shiga wannan fagen wa'anda kuma suka hada da kudaden euro da kudaden brics idan har kungiyar ta ga dama buga kudadenta har ila da kuma kudaden ƙasar china masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh leƙa iran bismillahir masu rahim jama'a saurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na muleka iran shirin ne da ke kawo muku bayanai game da muhimman wuraren yawon shakatawa da na addini masu daɗan tarihi da ke nan ƙasar iran da kuma irin damammakin da ake da su ga 'yan ƙasashen waje masu son zuwa yawon shakatawa domin kashe kwarkwatar ido a nan ƙasar iran da fatan masu saurari su kwanci tare da mu domin jin cikin shirin amma kafin nan bar mu saurari abin da kaman tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin shirin. A yau shirin namu zai kawo muku tarihin wasu muhimman wurare ne da ke ɗan tarihi a nan Iran, kuma ake zuwa wajen domin kashe kwarkwatar ido. a yau za mu a garin mangare cibiyar yawon buɗe ido ta ƙasar iran da ke birnin kuzistan ƙauyen shakatawa na mangare ƙauye ne da ke yankin da ke da tsaunuka kuma yana da wurare masu kyau na ɗabi'a da ke jin hankula kuma yana da bishiyoyi daban-daban kamar ruman inabi ɓaure da dai sauransu lambun ruman na mangare yana ɗaya daga cikin hanyar samun kuɗaɗen shiga na al'ummar wannan ƙauyen duk shekara a ƙauyen mangare bisa la'akari da yawan lambun ruman da suke da shi iyalai suna yin bikin baje kolin ruman da sauran 'ya'yan itatuwa da suke da shi irin yanayin ruwa da iska da lambuna daban-daban da dabbobi da muhalli mai kyau ya sa aka mayar da wannan yanki ya koma cibiyar yawon buɗe ido da ke yankin guzistan to yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa ƙoramar abbas abad da ke garin bishahar kyakkyawar ƙoramar abbas abad da ke garin bihishar tana daga cikin muhimman wurare masu jan hankali na yawon shakatawa da ke lardin manzandaran a nan kasar iran a gefen wannan ƙoramar akwai lambuna guda goma masu girman hekta 140 tara daga cikin waɗannan lambuna an yi rijistar sunayensu a hukumar unesco ta kula da ababen tarihi da al'adu na majalisar ɗinkin duniya kuma tana daga cikin muhimman lambuna da suke kan tudu ba a cikin sahara ba kuma an gina waɗannan wuraren tarihi ne bisa umarnin sarki abbas sarkin farko a daular safawiya a nan ƙasar iran a tsakanin shekara ta dubu ta shekara ɗari da ashirin, zuwa shekara ta ɗari da da ashirin ɗaya hijira kamariya kuma ya ƙunshi ƙorama fada lambu wajen wanka da dai sauransu wannan kenan game da waɗannan wuraren shakatawa guda biyu masu daɗan tarihi da suke ɗaukar hankali a nan ƙasar iran kuma kada a sha'afa wannan shiri fa yana zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran yanzu kuma shirin namu zai ci gaba za mu kawo muku wani sabon wuri mai ɗaukar hankali a nan ƙasar iran wato lambun fadar akbariya mai ɗaukar hankali mai ɗan tarihi da ke birnin birjan a lardin Kurasan ta kudu irin yadda aka tsara yanayin ginin lambu da fadar akbariya ya sa masu yawan shakatawa na kasashen waje suke ɗauki zuwa wannan wuri domin kashe kwarkwatar ido tsarin gini na musamman da aka yi a fadar akbariya yana ɗaya daga cikin tsarin gini na musamman a duniya domin an yi amfani da salon tsarin gini na turkawa da kuma wani ɓangare na salon ginin mutanen rasha da kuma salo na irin gini na musulunci wanda su ne suka haɗu suka ba da yanayin tsarin gini mai kyau ga wannan fadar mai cike da tarihi yanayin yadda aka yi tulluwar fadar da babban falo da aka ƙawata shi da madubi na daga cikin kyawawan abubuwa da suka ƙawata fadar akbariya wannan fadar da wani ɓangare aka mayar da shi wajen adana kayan tarihi ya hada da bangaren adana kayan gargajiya da kuma batun mutumi da kuma bangaren kayan tarihi na namun daji kuma an gina matarar akbariya ne a zamanin daular kajarawa a wani zama da hukumar kula da al'adu da tarihi na majalisar ɗinkin duniya unesco ta yi a shekara ta ɗaya, ta sanya wannan wuri a matsayin ɗaya daga cikin ababen tarihi na duniya har ila yau a shekara ta 1999 ne aka sanya lambu da fadar akbariya cikin jerin ababen tarihi da ake girmamawa na ƙasa a nan ƙasar iran to bari mu yada zango a lardin loristan da ke yammacin kasar iran wanda aka fi sani da suna aljannar ɗabi'a ta kasar iran inda yake da ruwa da iska da yanayi madaidaici kuma akwai tsirrai da dabbobi daban-daban abin ban sha'awa ga masu son yawon buɗe ido a cikin wannan kyakkyawan lardin akwai wata mashiga mai ban mamaki sosai da ke kusa da garin kohudash da ke marabar larduna uku na kasar iran wato lardin kermanshah ilam da kuma lariston da ke gefen rafin samire kuma ana kiransa da suna mashigar shears wannan mashigar tarihinta yana komawa ne zuwa ga miliyoyin shekaru kuma tana tsakiyar duwatsun zagros ne da ke kewaye da tsoffin wuraren tarihi da kuma gurabe na rayuwar mazauna kogo kasantuwar irin duwatsu masu daraja da ke wajen ya sa hukumar kula da abubuwa da al'adu na kasar iran ta ba da kulawa ta musamman ga wannan wuri da babu tamkarsa a kasar Iran. Ita dai mashigar Shirs da ke garin Kuhudash tana da nisan kilomita 86 zuwa birnin Khorram Abad, cibiyar lardin Lurston. Tsawonta ya kai kilomita biyar. A gabashin dutsen kuwa akwai wani abu mai launin rawaya wato Varizard. Haka zalika tsayi da gangara tsayi da gangarar ganuwar sun sha bamban sosai da juna a ɓangarori daban-daban idan ka kalle su wannan kyakkyawan wurin ya shahara da suna grand canyon na ƙasar iran shi dai grand canyon wani kwari ne a jihar arizona ta amurka wanda kogin colorado ya ratsa a cikinsa sai dai nisan wannan wajen ya fi sosai akan mashigar shears amma saboda yanayin kamanni da ke tsakanin waɗannan kwari ɗin guda biyu yasa ake masa lakabi da grand canyon ɗin ƙasar iran yanayin tsarin kwarin da masana ilimin ƙasa suka yi da kuma kiransa da suna grand canyon na ƙasar iran ya sa hukumar talan arziki da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta ba shi kulawa ta musamman wajen yi masa rajista a matsayin wani abu mai ɗaukar hankali a duniya yanayin kwalliyar da aka yi a cikin bangon gandun dajin shears yana jan hankali sosai saboda ba shi da kama wanda bayan lokaci dukan da ruwan sama ya yi masa da iska da dai sauran abubuwa na ɗabi'a ya sa ya ba da wani yanayi mai kyau na musamman da ba shi da tamka yanayin abubuwan da ke kwance a jikin katangar gandun dajin a wasu ɓangarorin da bishiyoyi suka lullube shi yana nuna irin yadda yanayi biyu na ɗabi'a suka haɗu a wuri guda akwai bishiyoyin daji kamar in su ɓaure inabi da gwaba da yanayin shuɗin sararin samaniya mai kyau da yake ɗaukar hankali da kuma wata ƙorama da take gudana a gefen kwarin abubuwa ne masu kyau sosai na ɗabi'a da ke wajen yadda ba wai kawai iraniyawa ne wurin yake burge su ba hatta ma masu yawon shakatawa 'yan kasashen waje ma abubuwan masu jan hankali da ke mashigar za su burge su sosai a ƙarshen wannan mashigar akwai wani kogo mai tsawon mita 150 da ke gudana a cikin wannan ƙoramar ruwan ƙoramar yana da sanyi sosai a wasu wuraren ma ruwan yakan kai har zuwa gwiwa lokacin da kake wucewa a gaban kogon za ga abubuwa masu ban sha'awa da ke cikinsa bayan ka wuce kogon a tsakiyar wannan kwarin akwai wata hasumiyar dutse da tudunta ya kai mita tamanin kuma tsawonta ya kai mita goma wanda ya samo asali ne a tsawon ƙarnoni da suka wuce sakamakon iska da girgizar ƙasa da aka yi hakan ya sanya bin hanyar ta ƙara yin wahala sosai amma bayan hasumiyar dutse za a ga hanyar ta ɗan ƙara tsokewa wanda idan har ka iya hawa sama ta tsokakkiyar hanyar nan za ka isa zuwa wani wuri da ba shi tamka a cikin kwarin zai nuna maka hakikanin abubuwan jan hankali ke kunshe kuma a cikin gandun daji na shears to ma saurare ga shi mun kwaro bayani amma lokaci ya riske mu ya zama wajibi in jalin zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu daga wani sabon shirin inda za mu kawo muku wani bayani game da irin ci gaban da kasar iran ta samu a bangaren yawon shakatawa da hakan ya sanya ta a cikin na gaba-gaba a duniya a wannan bangaren amma adinin wanda suka taimaka shirin ya kammala ko ji shi kamar haka ni madugun shirin nake cewa ku kasance tare da mu a mu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng domin jin wasu daɗaɗɗen shirye-shiryen da muke dauke da su da ma wannan shiri da muka gabatar muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh